Senhor. الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة مسلاة لمبا 36 أتيت بوني a garin port harcourt jihar rivers a ranar wasu a ranar lahadi ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara shida kuma yau goma sha ɗaya haka ne ko ga watan yau sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan kuma shine tafsirin mu na ashirin da biyar kuma darasi na ashirin da uku muna cikin suratul a'raf jiya a karatun jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha takwas kuma wannan shi ne darasi na hudu a cikin suratul a'raf ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi adam da ubangiji da kuma iblis a gefe guda tun farkon da Allah ya halicci annabi adam sai Allah ya ce wa ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka aljannata kai da matarka ku zauna zaman zuwa cikin aljanna fakula min shi shi'tuma ku ci irin yadda kuke so a cikin aljanna na dukkan 'ya'yan itaciyar ta komai kwa iya ci wala ta karba hali shajarata amma kada ku duk wannan bishiyar sai Allah ya nuna masa bishiyar fatakuna min adh in kuka yi haka sai ku zama cikin azzalimai fa wasa wasa lahum shaytan amma sai shaitan ya zo ya sanya musu kai kawo a cikin zuci da wasu wasi da yubdiya lahuma ma wuri anhuma min sau'atin ma domin ya bayyanar musu da abin da aka ɓoye musu aka ɓoye gaburan ganin su min sau'atihima wato na tsaraicinsu ko kuma min sau'atihima na abin da zai bata musu ne amma shi ne min sau'ati ma ai min ta ma asali annabi adam aka ce baya ganin al'auran matarsa a waje ita ma matarsa haka ba ta ganin tsaraicinsa a waje haka nan to amma shaidan da ya zo wasu wasa lahuma sai sanya musu wasu wasi liyu diya lahuma Allah muna lahum al'aqibatu yi a ƙarshe sai ya zo ya bayyana da mawuriya an kuma min sau'atihima abin da aka ɓoye ga wurin ganin su min shi jima na tsaraicin su wa qala sai ce ma na haku ba wa ku kuma an haɗu shajarati ba komai ne yasa ubangijin ku ya hana ku cin wannan bishiyar ba illa an takuna malakai kawai sai dan dai baya sa ku zama sarakuna ne wanda za ku yi mulkin ku ya dawwama a wasu kuna mai kuma baya sa ku zauna a aljanna zama na dindindin وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما يزو إذن كيف سرنتوا من باب المباعلة ya rantse ya ƙara rantsewa ya kuma rantsewa inni la kuma da minan nasi wallahi ni fa ina kula da maslahatu domin aka ce da sa'atu kulanan idza ra'aytu lahu maslahatan idan na kula da maslahar mutum wa nasahatuhu idza addaitu alaihi haqqahu idan na sauke haƙƙina akan mutum to sai a ce nasahatuhu wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama fi ma rawahu bukhari wa muslim fi ma rawahu muslim min hadith abi ruqayyah tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha a qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa li rasulihi wa qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim haka abin da ke nufi nasiha ga Allah shine sauke nauyin da yake kanka na Allah na bauta nasiha ga littafin Allah sauke nauyinka akan littafin na karanta shi da iya karanta shi da rera shi da fahimtar sa da aiki da abin da ya kunsa nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauke dukkan wani haƙƙi na da'a da biyayya da kauna da taimako da riko da addini da riko da sunna shine ka sauke kai wa annabi sallallahu nasiha nasiha kuma ga jagororin musulmi shine in sun faɗa ka saurare su kuma in ka saurara kai abin da suka ce ka bar abin da suka ce ka bari sai dai in ya zanto akwai sako ga Allah akwai sabawa Allah a ciki kuma sa'an in ka ga sun yi ba daidai ba ka bi hanyar da ta fi dacewa wajen gyara musu wa ammatihim ammatul muslimin kuma shine su kubuta daga sharrin ka kuma sa'an nan inda hali in ka ga suna buƙatar a gyara musu wani abu na ɗabi'a su da tarbiyyar su to sai ka gyara musu ya haka faƙasama faƙasama kuma sai dinga yin rantsuwa min aksama yusimu wa ƙasama yuqasimu idan kuka yi raye ne rantsuwa fi in inni lakuma la minan nasihin lallai ni din nan lakuma dangane da ku la minan nasihina ina cikin wato ainihin masu nasiha da sauke nauyi ni dai na an gucewa aka bakko ba ku wannan bishiyar batu za a kore ku daga aljanna sai na zo nake gaya muku abin da ya da ban gaya muku na'am sai shaitan ya sauko da su daga asalin ra'ayinsu da ubangiji ya sa musu na rashin cin bishiya zuwa ra'ayin cewa su ci bishiya to amma ka iya cewa to ya kai shi kuma annabi adam ya ka sai Allah ya ce bi buru burun asali ya zama dukkan abin da ya dace a bayan na hujja da kariya ga annabi adam Allah ya ba wa annabi adam kariya cikin wannan aya na'am kamar yadda zamu mu insha Allah a wajen sharhi to dallahu ma sai sako da su daga ra'ayinsu bin rurin ta hanyar rudar da su cewa in kun ci wannan bishiyar ba za ku taɓa mutuwa ba kuma za ku samu mulki wanda ba zai ƙare ba to balan ma za ka shajarata lokacin da suka ɗanɗani wannan bishiya badat lahuma sau'atuhuma sai kawai tsaraicinsu ya bayyana gare su sai suka ga tsaraicinsu a fili wa qad qala istifani alayhima sai take suka ciratu da annabi adam da hawwa'u yaktifani alaihima wato suna saƙawa suna ɗorawa ɗibiyawa a jikinsu min warƙar janna daga ganyen aljanna don su rufe su sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa na ma rabbuhu sai ubangijin su Allah ya kiraye su a lokacin ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara ba sai da ban hane ku ba na ce kada ku ci waccan bishiyar da na gwada muku wa kuma ba sai da nace na inna shaytana lakum aduwwun mubin cewa shaytan lallai maki ne magauci ne mai bayyanar da adawa gare ba وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال في سكتي لأن ربنا ظلمنا أنفسنا ya ubangijin mu hakika mun zalunci kawo wa in lam taghfir lana Allah in dai baka gafarta mana ba wata rahamna baka ci kanmu ba da nakunan min al-khasirin lalle za mu zama cikin mutanen da suka tare suka yi asara na'am قال فبما ku sauko daga cikin aljanna ku ci gaba da hayayyafa a ciki za ku za ku sami yaya ba ku kulli ba adu amma sashen yayan ku zai zama makiyin sashi su ne dai dan baffa ya tsani dan baffansa wa ya kan sa, har ta kai ku ga kashe kashe da sauransu in ba haka ba mahaifin ku ɗaya mahaifiyar ku ɗaya ba wani abu da zai sa ka yi wa wani wani kafafa ko tinkaho annasu min jihatil amsali asfahu أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم فخر يفاخرون به فالطين والماء أما ضد هذا سيكا ولينا جنشي ويا ولي الله لي بعضكم لبعض عدو ساشي المزاس زمان مقوم تنساشي ولكم في القلب في الأرض مستقر كجي متبتن كل زمان إن ذاكم رايو ينا دنيا قسكينا ومتاع kuma akwai jin daɗi a duniyar ba wai zama ne na kurkuku gaba ɗaya ba amma jin daɗin ila yana da iyaka zuwa wani lokaci sa'ad da Allah ya rubuta ajalin ku zai kare biya Allah ya ce biha a ciki za ku rayu wa mutu na kuma a cikin kasar za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta za a fito da ku a wata kasar daban domin a tashi domin wato a yi muku nisari a saka muku a wanda kuka sance kuna aikatawa to wannan shi ne karshen fefe na tarihin annabi adam da iblis a cikin wannan sura mai albarka eh, an faru daga asalin yadda dan ya kewaye annabi adam sujada kuma jiya mun tattauna matsalolin da tsayi kwarai da gaske shine karatun mu na jiya gaba daya kuma duk da haka na gaya muku cewa anan sai dai a shashafa sama sama asalin mahallin ta yana suratul baqara to dan haka zawa'idin abin da yake na ƙari wanda ya fito a nan ƙarar bai fito a suratul baqara ba wanda a suratul baqara kawai sai dai a karanto nan a na istidlali to anan kawai za a tsaya idan muka kula daga aya ta goma sha zuwa ta ashirin da biyar Waya ya adam sukun auta wa janna an yi magana akan annabi adam da kuma aljanna da aka shigar da shi wanda zance mafi inganci shine aljanna da aka shigar da annabi adam wata aljanna ce ta jin daɗi amma ba ita ce aljanna ta dawwama zaman dindindin ba kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama ya fa'idantar a cikin hadil arwah ila bilad al-afrah al islam ibn taymiya da shi ibn al-qayyim a cikin miftahu dar sa'ada kuma ita ce magana jamhara cikin manyan malamai ma haƙiƙun cewa ba jannatul khuldi a shigar da annabi adam ba dalili ba shi ne. ita aljanna duk wanda ya shige ta ba zai mata ba kuma ba a kimance an ce banda annabi adam ba shi kuma wani ba adam gashi ya fita domin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ma hum min wa ma hum min sun shiga cikin aljanna ba za a kore su ba za a fitar da su ba kuma shi annabi adam gashi an ce ihbit minha an ce ba ihbita qala ihbitu minha ka fito daga aljanna ɗaya kenan sannan dalili na biyu ita aljanna in dai jannatul khuld jannatul na'im to duka abin da yake cikin ta ba zai taɓa ba ko ba za a hana cin komai ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce la maqtu'atin la maqtu'atin wa la ba a kayan jin daɗin aljanna da kayan marmari ba za su yanke ba kuma ba za a hana mutum ya komai shi kuma na ba an ce wala taqraba hadhihi shajara kar ku bi wannan bishiya sannan a wannan kuma ta yi zuciyarsa annabi adam ta yi sha'awar wannan bishiyar amma saboda yi wa Allah da'a sai suka ƙi su ba abin da zuciyarsa take so yayin da ita kuma aljanna an gaya mana cewa duka abin da kake so wa lakum ma wa duk abin da ido in ya gani zai ji daɗi to lakum fiha naku ne a cikin ta komai a aljanna wa taladdu al-a'yun tashtahi al-anfus abinda mashaa'ir sha'awar mutum take so a janna to zai zai samu mace wala hum ma yashtahun duka abinda mutane suke sha'awa akwai su akwai nasu ne dan Allah muna lil milk naka ne mallaka ka kuma ka'ida ta gudana cewa dukkan abin da ka mallaka dukkan abin da ka mallaka to ya halatta ka sarrafa shi yadda kake so sai dai idan akwai umarni ne mai shari'a da ya baka iyaka da geji sannan dalili na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi cewa ranar alkiyama ati babal jannata jannati fa astaftihu zan je kofar aljanna sai in kwankwasa sai mala'iku su ce waye sai in ce ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce dama kai aka umarce mu da mu fara budewa kafin kai ba a budewa kowa ba wannan yana kenan ba a taba shiga aljanna ba haka wannan dalilin da wani dalilin ma da ke cewa ubangiji ya hukunta cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ya mutu shi kuma annabi adam abin da dalili yake nunawa shine yana ana halittarsa kafin a kai shi ko ina aka wuce da shi aljanna sai da sun sabani a ina ne aka yi wannan debate din tsakanin shedan da ubangiji akan kin yi wa annabi adam sujjada san shin yana aljanna ne ko yana wajen aljanna wannan ayat uskun anta wa zawjukal aljanna. sai dai duk inda aka shigar da shi wuri ne na nutsuwa da kwanciyar hankali da wannan ya kamata a ce mutane su gyara fahimtar su dangane da abin da shafi gida musamman hausawa mu kenan mu hausawa fahimtar mu da gida shine matsuguni haka ne da haka yanzu aibi ne a wasu wuraren duk kuma yana da kyau ban ce haramun ba ne daidai ne a wasu wuraren a ce mutum ya taso ya rayu ba shi da wajen zama wannan sai sa bahaushe ta fahimtar su akan gida shi ne matsuguni da haka ko daki ɗaya za ka samu ko da a takura za ka iya rayuwa kai har zaman da bai halatta ba ma irin zaman hayar da zai zanto ban ɗaki ɗaya ne a wuraren da ba a ci gaba ba ga matan wani ta shiga mijin wani kuma ya matsi yana so ya shiga sai ka ga ana da ragen shiga bandaki an ajiye butoci a kofar bandaki wannan ta fito tana wanke wannan mijin ya zo giftawa kaga wannan zama ne da shari'a ba ta yadda da shi ba tunda akwai ganin abin da bai kamata mutum ya gani ba na matar wani kuma babu sirri ba nutsuwa da haka yaushe zuciya za ta zauna ta yi tunani shi kuma gida abin da ake so a ɗauki ma'anarsa a matsayin wuri da za a shiga hankali ya kwanta shi sa Allah da ya tashi bai ce udkhul anta wa zawjukal jannata ba sai amfani da kalma as-sakan ita kuma as-sakan tana nufin comfortability to be comfortable shi sa lokacin da Allah zai bayani akan mace da zaman da zaka yi da ita sai ce huwallazi khalaqakum min nafsin ka da jikinka da yaskuna ila dan ka samu nutsuwa in ka zauna da ita haka zalika wa min ayatihi an khalaqa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum to shi ma dai litaskunu ilayha domin ku samu sukuni ka shi ma gida an kira shi da suna "maskar ne li insana yajidu sakinata hina ma ya hawi ilai. duk abin da bai amsa wannan ba to bai zama cikakken gida ba An ba ka wai gida akwai albayt saboda kana shiga ka kwana a cikin ne annahu makamin lil muta sun miya baita wa asluhu da addawu shine gida ko da ana ba shi lamirin mace hadhihi dari wannan gidana ce amma da wasu gidana ne to amma yana da sunaye da yawa saboda muhimmancin sa to liyaskunu a abin ce uskun anta wa zawjukal janna ko da ba a ce wa kula min ha ba to an san cewa in dai ka shiga aljanna za ka ji daɗi to me yasa aka ce ka ci abin da kake so bayan as-sakn yaqtadi zalik saboda ana so a ƙayyade masa wani abu dan haka sai aka ware masa ni'imar ci da sha sai kuma aka taƙaice masa cewa dukkan su kusanci wannan bishiyar to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tabraba hadhihi ash-shajara malamai sun kutsa wajen wai sun lalubu wasu bishiya ce wacce ce ne ya aka yi ne wasu su ce kaza wasu su ce kaza to me dan Allah sai an gane almuhim da Allah ya ce hadhihi shajara da yana son mu san wani kai da ya gaya mana wasu sun ce hinba ce wasu sun ce waye wasu sun ce waye Allahu a'lam wannan baya cikin abin da za mu ainihin shagalar da kanmu kai fa wasa wasa lahu mashaitan daga wannan ayyata ta 19 zuwa alfuwan ta ashirin zuwa ta ashirin da ɗaya ka kalli ginin to za ka tabbatar da cewa duk duniya ba wanda ya sai tsira daga wannan abin da annabi adam ya fara da ubangiji ya faɗa cikin suratul taha wa laqad ahidna ila adam wa ila adam Allah ya ce hakika mun yi alkawari da annabi adam akan kare ci ganyen bishiya fa nasiya sai ya manta wa lam najid da ku azma ba mu samu dajewa da tsayawa akan abin da muka dora shi a kai wallahi wa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati min janna muka ce ya adamu wannan makiyinka ne shedan kenan kuma sa'an nan makiyin matarka ne kada ku bar shi ya fitar da ku daga aljanna sai ka sha wahala inna baka allah tajuna fiha wa la tara domin ka shiga aljanna fa kai ba za ka je yunwa ba ko ba za ka ba za ka ba za ka zauna a cikin tsaraici ba dai kana cikin wa annaka la tazma ruwa a ciki ba kuma rana ba za ta taba jikinka ka ji zafi sanya masa kai kawo da kan wai waito Allah da ya ce kai ya ci shin ya ce masa dole kai ya ci ne ko kuma a'a shawara ke ba shi to wasu wasu ke هل أدلك على شجرة الخلد توكو إن جاء مك إن نونا مك وتبشيا إن كسر ذاك دوما وما كسر ملك الدبزين عربا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يخرجي 22 a cikin taha wa asa adamu rabbahu sai annabi adam ya saba wa ubangijinsa fagawa to lafazin gawa alghiwa ya tabbata ke to amma ka ce annabi adam ya bata san annabi adam bai bata ba fagawa sai bar hanyar da Allah ya dora masa domin asalin bata shine barin hanyar da Allah ya dora kai to amma akwai dalilin da yake ja mutum zuwa ga bata wani son zuciya ne wani kuma yaudararsa aka yi da rukarsa wani jahilcar jahilci ne kamar yanzu shaidan ai ya saba wa ya kin sujada sai ya bata annabi adam aikin da ya hanya ce ta bata tun da barin sa barin umarnin ubangiji ne amma inda shaidan ya tabbata ya tabbata a gare shi saboda bai tuba ba sai ya ci gaba da wannan girman kan shi kuma annabi adam alaihi salam sai ya tuba shi yasa ake cewa asa iblis wa asa adam na'am an yayi sako annabi adam ma yayi sako amma la ma'siyata ma al wala tawbata ma israr shi annabi adam istaghfara rabbahu fataba alayhi wa hada yani magafara sai Allah ya karbi tubansa ya shiryar da shi shi kuma shedan istakbara huwa wa junuduhu fil ard bi ghairil haq shi da rundunarsa sun girman kai to dan haka duk wanda ya kuskure ya tuba to Allah ya yafe masa wanda kuma ya kuskure ya zarce to ba ruwan Allah shi da haka kaka ce fagawa annabi adam ma ya zama batacce ba batacce bane ba an yi amfani da kalma ne a asalin mujarradin ma'anar ta lugha an fahimta ko to anan ka kalla ka gani Allah sai ce fa wasu wasa lahu shaytan ɗaya kenan ko mu kawai wasu wasu ya isa shi ɗanye da ya yi deviation din mutum number one ne lilib da da kuma mawuri an ma sau sau'ati hima wa ƙala ma na ha kuma rabu sannan da izo sai ce ma na ha kuma rabu kuma an hadi shajarati illa an ta kuna malakai kuma sai suka duba suka ga bayan da suka ga sune wa Allah da ya irin mala'iku sai suka ga ina ma ne su ma su zama irin mala'iku to ko su ci bishiyar ne don su zama mala'iku <laughs> a wata kuma na kadin sannan sun ji daɗin mu'amalar da ubangiji yake yi suna so su dawwama a cikin ta, suna tsoron kar su tafi sai su ma nan ma suka sha'awa kaga dalili uku kenan wa qasama huma sannan kuma in baka yadda ba shaytan ya zo ya rantse maka kuma a lokacin ba su taba sanin wani makaryaci ba sun zaci kowa ma yana da gaskiya kai ma ko yanzu wani zo wanda ka amince da shi ya maka rantsuwa sai ka yarda da shi kuma sa'an nan ya ƙara da cewa inni lakuma inni lakuma laminan nasihin sannan inni bai ce inni nasihun ba sai ce lakuma sai da ya kaddamar da ma haƙƙuhun akhir lidalalati ala ta'kidil kalam domin ya nuna maka cewa magana da gaske ce kuma sai da ya ƙara lamul qasam lamul qasam ta rasuwa laminan nasihina dan ya nuna maka ba ma shi kadai ne mai nasiha ba in ma ku tsallake tasa wani zai zo ya muku sannan kuma Allah ya gaya mana fadallahu ma bi ghurur ghurur ma ba san ko menene ba ta yi ma ya zo musu da wani abu na addini ya gwada musu dan haka ba wanda ya sai tsallake daga tarkon wannan wannan makiyin shedan shi yasa ubangi zuwa da ta'ala yake cewa inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwwan lallai dan magaucin ku ne kuma makiyin ku ne kurke shi a matsayin maki ma'ana da gaske inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id wata matsala guda ɗaya anan قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي ادم دا da Hawwa'u sun ce da Allah mun zalunci kanmu a can suratul baqara kuma ubangiji subhanahu ta'ala sai ya gaya mana cewa fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai annabi adam ya talaqqa an ce talaqi ka karbi kalma ma'ana Allah ne ya koya masa kalmar da zai faɗa ma fataba alayhi sai Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim a cikin suratul suratul da kuma aka ce fasta gafara rabbahu mai ba ta aida to a nan an samu wasu mutane barku da suke ƙoƙarin su shigo ta hanyar gaskiya don su ƙarya wai sai suka ce kun san me me me me annaba adam ya karanta har ya samu ya tsira daga wannan fushi wanda ya tsira daga fushin Allah sai suka ce wai chai Allahumma ne as'aluka bi haqqi Muhammad Allah ina roƙonka don cancantar annabi Muhammad da gaskiyarsa da isarsa ka yabe mu wai sai Allah ya ce la ashe ka san Muhammadu ya aka ka san Muhammadu sai ce ai sallallahu alaihi wasallam sai ce ai kana shigar da ni kofa aljanna sai naga sunan ka da sunansa a rubuce to anan kaga akwai cin mutuncin Allah a ciki akwai cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi a ciki akwai cin mutuncin annabi Adam a ciki wato na ɗaya cin mutuncin Allah yanzu a ce to har annabi Adam ya yi abu Allah bai sanya aka yi ba wai waye sanar da kai cewa ina son Muhammad kamar Allah bai sani ba kenan yake tambayar na ɗaya kenan cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka kage abin da ba shi ya faɗa ba kace shi ya faɗa ka kawo magana wadda a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda manzon Allah sun yake da tawazu da kankan da kai a cikin annabawa inda ya halatta ka kalli wani annabi ka ce yayi gajen hakuri da annabi ɗaya ne yusha'u yunus ibn matta wanda shi ne ya ba mutanen sa na kwana uku yace in ba su imani ba to za su ga azaba kwana uku ta cika ba su ga azaba ba ya tafi ya zuciya ya rabu da su kuma zuciyar ta zama ba wai akan Allah ya fi saukar da azaba a akan ya fusata sun ki imani shi fushin akan mutanen ne wannan yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa banna Allah alaihi sai bai zata cewa za mu za mu shi mu kuntata masa ba amma ƙarshe sai da Allah ya jefa shi a cikin cikin kifi manzo Allah ya ya ce la taqulu ana khairu min Yunus ibn Matta kada ku ji wani ya ce min ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni na fi Muslim Matta ba a faɗa haka tare da cewa annabi sallallahu alaihi ya fi dukkan wani annabi wanda annabawa kuma su ne top amma saboda tawazu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to wannan kamar ya tanafa ma'a tawazu bihi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma yanzu Allah ya faɗa a nan ya ce ƙala rabbana zalamna an kusana kuma ka je kana neman wasu kalmomi sannan bugu da ƙari kuma ba mu taɓa jin annabi sallama ya ce in ana roƙon Allah a ce bi haƙƙi Muhammad ba to amma in sai su jarrabe ka da imaninka da zarar ka ce a ce wai ba ka san annabi yanzu Allah ya faɗa gashi ba fasila fa fadallahu ma bi ghurur falamma la ashjara taballahu ma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alayhima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma ash-shajarati wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin qala rabbana kaji ma magana fa ajire ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ai wannan ko ko a filmology in ka zo ka duba za ka san cewa wannan maganar mutawasila ce da ka maganar sai ce ai su ya kawo a cikin durin mansur to da yi ai sai maka da abin da aka rawaito da maudu'i da wanda ba maudu'i ba shi dai kawai zai ta maka isnadin kai kuma ka tashi kuma ba ka'idar da yake bi shi imam jalaluddin a cikin abdul mansur yana fara kaddamar da isnadin da yake da shi wanda ya fi kyau sai mai bin sa sai mai bin sa sai mai binsa sai kuma ya isa zuwa ga wanda ya ƙarshen isnadin da yake kawo shi wanda ya fi rauni wanda yake ainihin bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala bi to ba'd kulli ba'd adu magana gaba kuma ta fara tun a ranar farko domin suna haifar qabil da habil rikici ya shiga tsakanin su kun karanta rikicin a cikin suratul ma'ida wanda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratul ma'ida a wasu jerin ayoyi da lokaci ba zai bari ka kawo su amma tun daga واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما هل إذوا من أجل ذلك هذا يشاهدون كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ألا يسام جاتي نعم يا بني آدم يا بني آدم Allah ya ce ya bani adama ya ku ɗan adam wannan shine sunan da Allah yake kira mutane baki ɗaya, ko ya ce ya ayyuhan nas amma ya ce bani adam tun daga mutum na farko har zuwa na karshe da za a halitta ya bani adam qad anzalna alaikum libasan ya ku ɗan adam hakika mun saukar ku da tufafi tufafi shine ne abinda mutum zai saka a cikin jikinsa lokacin da ake yaƙi da kuma lokacin da yake zaune a gida ana zaman lafiya yuwari sau'atikum wanda tufafin manufar tufafi shine ka sa domin ya rufe maka jiki warisha kuma akwai wanda yake mai kyau ne wanda ake yin ado da shi kamar gashin dabbobi ba wai kadai ana sa shi ne domin a ji daɗin sawa ba wani ba su tafawa amma ku sani akwai wani tufafi wanda ba a ganin sa is invisible spiritual cloth wanda Allah subhanahu wataala ya saukar muku da shi shine na taqawa da war'u da kankan da kai da tsimi da tanadi ta hanyar yin aiki na gari zalika to wancan tufafin da ba a gani khairun shine fa alkhairi ay min min al alhissiya fiye da tufafin da san su kake ganin su Allah ce zalika min ayatin la wato sauka muku da tufafi ma da baku ku dinga sawa yana da daga cikin alamun da suke nuna cewa akwai Allah la'allakum tadhakkarun ba dan gobe sai dan ku azantu نعم يا بني آدم لا يفعل shaytan kada shaytan ya rude ku ya fitine ku ya jarrabe ku kama akhraja abawaykum min ash-shaytan kama yadda ya fitini wato la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda ya yaudari iyayen ku ya rude ya fitar da su daga aljanna annabi adam da hawwa yanzu an huma anhu ma libasahu ma liyuriyahu ma hima wato ya dinga zari su tufafin su na jikin su ta hanyar sa su yi abin da tufafin za su sauka a jikin su liyubdiya kuma domin ya bayyana musu da maruriya anhuma min abin da aka koye musu ba sa gani na tsaraicin su sai Allah subhanahu wa ta'ala ce innahu yarahum wa qabiluhu domin shi shedan da shi da yan tawagarsa aljanu suna ganin ku min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su shayafi na ja'alna shayatin awliya alladhina la yu'minun lalle mun sanya shaytanu aljanu wanda suke ba musulmai ba da kuma shaidanun su zanto matukunta lamari kuma masoya iyayen gida na mutanen da musu imani ba to a nan ayoyin nan guda biyu aya ta ashirin da shida zuwa ta ashirin da bakwai sun yi mana magana akan tufafi wanda kuma a ciki sun bayyana mana cewa tufafi suna da manufofi guda biyu shine uh, rufe tsaraici da kuma ado saboda haka babu laifi mutum ya sai tufafi domin ya rufe tsaraicinsa ko bai rufe ado ba kuma idan ya sai tufafi ya nufi ado da su shi ma bai yi laifi ba shi yasa ya tabbata a cikin sayyid bukhari ta'liqan da kuma sunan ibn majah mausulan an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa kul shi ita walbas ma shi ita ma asba'aka sarakun wala nakhila ka ci abin da kake so ka ci ka saka tufafin da kake so ka sa muddin barna da kuma takama da kafafa da jin kai wani ne ba zai sa ka yi kuskure ba wannan kuma yana bin mutan kaddamar a baya to dan haka malamai suka kalli wannan shi yasa za ga Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari yana da kitabul libas Imam Muslim yana da kitabul libas Imam Tirmidhi yawanci duk malaman da suka wallafa littafi suna ware babi guda da zai gaya maka cewa shari'ar musulunci tana da cewa dangane da abin da shafi tufafi asali tufafi an yi su ne domin rufe al'aura ita kuma al'aura shine dukkan abin da ganinsa zai bayi zuwa ga jin kunya ta asalin mutane masu kunya banda marasa kunya ko da mara kunya bai ji kunya ba in dai an san a al'adance ana jin kunya to wannan tsaraici ne amma a shari'ance shine abin da shari'a ta yi umarni da a shi a jikin maza da mata a jikin namiji akwai al'aura al-mughallaza ita ce tsakanin cibiyarsa da cinyarsa wannan wajibi ne ya rufe bai halatta da alamin al-ahwali ya bude ba sai dai idan ghuliba alaihi kamar misali ya tsinci kansa inda ba shi da kaya ba shi da wani abu da zai lullaba a jikinsa kamar wanda ake masa sata ko wani makamcin haka ko kuma mutumin da ya ƙone ya zanto in ya taɓa tufafin ya rufe wajen zai zama akwai matsala ko kuma ya buɗe domin buƙata kamar lokacin da zai biya bukatarsa da iyalinsa ko lokacin da zai je ya biya bukatarsa ta bayan gida ko bawali ko kuma lokacin da za a yi masa magani za a ga wajen larura ta halatta a ga wajen amma in ba ka ba duk wanda ya bude wannan wajen tsakanin cin cibiyarsa malamai sun ce cibiyar mata shiga ciki zuwa ga ainihin gwiwarsa to hakika ya saba wa Allah so da Allah ya saukar mana da tufafi ba lokacin da za a ce a rasa tufafi a duniya anzalna alaikum libasan kuma Allah ya ga mana yuwari sau'atikum kuma an gaya mana sau'atin wannan ita al'auratul mughallaza sannan kuma akwai al'aura ghair mughallaza wanda ita kuma shine mutum ya rufe dukkan abin da ya san cewa mutanen kirki ba sa bayyana da shi kaga bai kamata a ce mutum ya fito da hammatarsa ana gani ba kuma ya takama cewa ai ai ba haram bane eh sannan ko bai kamata mutum ya bayyana da kirjinsa ana gani ba sannan ko da ana bayyanar da abu ana gani inda ya zanto a al'adar ku cewa masu mutunci suna rufewa to ka rufe kamar misali yanzu buzu bai halatta ya fito ba rawani ba dole buzu sai ya naɗe kansa ya ɗaura ta ya sa rawani haka ɗan sudan yanzu in ɗan sudan ba a inda ya kamata ya fito ba rawani ba ne wannan tumiman rawanin da suke ɗorawa in bai sa ba to ya yi kuskure haka rika mu ma yanzu haka bai halatta in fito ba da in zo in yi tafsiri ba wannan haramun ne dalili ko saboda al'adatu muhakkama al'ada tana ɗaukar hukuncin shari'a inda ba ta saba wa shari'a kai tsaye ba kuma akwai dalilai wanda ba lokacin da za mu koro su ɗaki ɗaya haka zalika kamar ga larabawa da suke sa shimagi yanzu a saudiya aka ɗauke ka limanci ko aka ɗauke ka karantarwa ko wani aiki daga cikin manyan aiki na hukuma to bai halatta ka zo musu ba wannan dan kwalin da maza suke sa ba dole sai ka sa shi saboda suna ganin kaman baka cika sutura ba idan baka sa ba haka zalika bai halatta mu anan ka saka ɗan mitsitsiyar hula ba wacce za ta bar da yawa daga cikin kanka Allah ji kan sarkin musulmi Abubakar na uku kusa yana da fara'id da yawa lokacin da fafaro mai zo a farkon zuwansa Najeriya to an kai shi an ce ya je ya gaishe shi ya je ya gaishe shi ya ga riga falau amma kuma ga hula eh to kusa shi dama baya gaisa da wanda ba musulmi ba ya kuma ga wani ya zo ya kuma hannu ya ce ba mu gaisawa da Anna ce ina uwarka anniya eh, anniya mu dai ba gaisawa da Allah kuma Allah ya ji kansa da rahama wato ya kwato wa Hausawa musulmai yancinsu ya ce hawaroma mutanen ka sun maka tuwaye amma ga hula sun ma <laughs> kuma yana da gaskiya iya gaskiyarsa kenan lokacin a jamhuriya ta ne alex ikwemi ya fito takarar takarar shugabancin kasa ko a jamhuriya ta biyu ne ko ta ɗaya ne ba a ta biyu ne a mace ba shi yanzu bikin shagari ba ta biyu kenan to lokacin ana ya yawon fafutukan neman zaɓe kankan sai aka kai shi irin manyan arewa sai aka kai shi wajen sarkin musulmi shi kuma ganin zai tafi wajen sarkin musulmi sai ya shiga irin tasu ta mutunci a wurinsu ya zo da zani kamar zai tafi umara ya rataya kuma da murjani da makawiya eh, ya je aka gaje da fada sarkin musulmi Allah ji gansa ya ce shin wa dan takarta mu aka ce ai gashi ya ce mi a suna ne aka ce ai alas ikwemi alas ya ce alas ya ce shin alas ba ka samun tuwayi ka gaida sarkin musulmi aka ce ai haka suke su haka a garin su wannan shine tufafi ce to alas ala ba ka sutura ya abin da ya ce mai kenan kenan kai yanzu sutura za ka je ka nema ba shugabancin kasa to amma dai yan koransa na siyasa shi aka ce ci ai abin da yake nufi kamar da yace to Allah ya mana sutura kawa dai abin da yake nufi literally Allah ya baka tufafin da zaka sa saboda mu ba mutunci bane ka bayyanar da wani abu naka ana gani kai bai kamata ga sarki ba sarkin musamman irin sarkin Kano mai martaba da sarkin musulmi din misali sarakunan da suke da mataki na farko su taho ba ma babbar riga ba ba alkyabba ma sai a gansu kamar a cikin shi tare da cewa kuma mu a al'adance babbar riga ma in ka sa ai kai hmm. to akwai mutumin da bai kamata ya sa babbar riga in ya sa babbar riga za a yi ta kallonsa bai cika sutura ba amma kuma akwai mutumin da in ya saka ƙananan kaya ma inda ya rufe al'aurarsa ko da dantsansa ya fito ko hannunsa ba kuma kamar 'yan matasan nan da nake gani wanda suka cika masallacin nan yawancin su ba da hula kwanaki an ce in yi magana akan a dinga sa hula na ce to kuma Allah sai sai ya mantar da ni amma ya kamata a dinga sa hula gaskiya ah, to don haka mutum tufafi darasi ne da zaman kansa ban da koma ba don saboda mu tafi a gurguje ga mace kuma almar'atu kulluha aura na'am da ka bayani to a dan ara an ce wajen tsaya minti karfe biyar da rabi ina ga sai na kara gaskiya ba a ga da farko bari in takaita karatun nawa so don haka a bani dama in yi karatu na koda ba a yi jawabin komai ba karatun ina ganin zai sabin a matsayin bayani ina fatan za a tsahirta mun sai na gama a tsaye saboda yau a banna in ji da damuwar ban kwana mana yadda da haka kowa ya haƙuri in yi karatu na san raina in na gama in tsaya sai kuma a yi bayani ko da dai addu'a ne aka sha Allah ai yayi yi ko ko ya kuka gani shugaban ban san malamai ma na san shi da damuna kusa mata za a shige ba wannan shawara Allah ya samu dace to mace kuma kulluha aura sai dai an yi sabani akan fuska da tafi wasu sun tafi akan cewa illa wajaha wa kaffaha fuskar da tafukanta su ne kadai ba aura ba suka kafa hujja da hadisin da Abu Dawud ya su daga ummina Aisha Allah ya kare da a gare ta cewa wata rana suna tare da Annabi sallallahu alaihi sai na Asma'u ta shigo ita ce yar gidan na Abubakar yana na Aisha wa alaiha thiyabur riqab a jikinta akwai tufafi shara shara. sai maza Allah ce mata ya asma inna mar'ata idza balagatil mahi ki sani ita mace in ta kai shekarun haila bai halatta ba an yura min badaniha a ga wani abu a jikinta illa wajhaha wa kaffaha ko wa kaffaha sai dai ta da tabukanta to da wannan suka kafa hujja suka ce to halak ne mace ta buɗe ta da tabukanta kuma suka kunja da Allah subhanahu wataala yudnina alaihin min jalabibihinna suka ce kawai in dai za ta saka jilbab ya sauko a jikinta to shi kenan ta rufe ta suka kafa hujja da cewa kuma wata rana wata mata ta zo don annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin muslim daga fadl dan abbas Allah ya kare da a gare shi kuma ya zo a cikin hadisin jabir a cikin bukhari da muslim ya zo a cikin hadisin wani su sai wata mata ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi masa tambaya to da ta yi mata tambaya a lokacin hajji akan mahaifiyarta ta mutu ba ta yi hajji ba ta iya mata hajji fadul ya ce faja'altu anzuru ilaiha sai na dinga kallanta wa kanat imra'atan maliha yace kuma mace ce kyakkyawa sai wanda Allah ya kama kaina sai karkatar mun da kaina ana ba a kallon mace sai ce sai na juya ta baya sai na sake ta sai wanda Allah ya sake karkatar da kaina sai suka ce to ga fadul ya ce na ganta kuma mata ce kyakkyawa to amma muhaqqiquna cikin malamai suka ce gaskiya ba haka bane amma hadisin da kuka gaba hujja da shi hadisin Abu Dawud na Aisha a cikin isnadin sa akwai Khalid ibn Durayk shi kuma akwai inqita'i tsakanin sa da wanda ya ji daga Nana Aisha kuma ma ko da ba inqita'i an yi magana a kansa ta kulli mafi sannan suka ce kuma zahirin hadisin ya saba wa abin da yake an sani domin ayar hijabi abin da take nuni akai shine wato mace ta rufe jikinta gaba ɗaya domin kafin a saukar da hijabi ma dama suna rufe kansu suna rufe jikinsu kawai fuskar suke bari abu da suka kafa hujja da hadisin na na Aisha na ifk wanda ke cikin Bukhari da Muslim lokacin da Safwan ibn Mu'attal ya zo sai ya ganta sai ce wa kana ya ta ce wa kana ya arifuni qabla al-hijab dama ya sanni kafin a saukar da hijabi ma'ana kenan da aka saukar da hijabi ana rufe fuska suka ce hadisi na kafa hujja da shi kuma na ma din nan ai da za Allah ta ce mace ba za ta rufe fuskar ta bayan ana ihrami ma'ana in ba a ihrami dole ta rufe kenan kuma suka ce to amma da za ku ce ya santa to ai zai iya sanin ta mace ba ta fuska kadai ake sanin ta ba za a iya sanin ta ta tsayin ta za a iya sanin ta ta yanayin jikinta saboda haka da yace wa kanat imra'atan maliha ta yi an ya ga kanta ne ta wani bangaren ba wannan ba kuma suka ce sannan buɗe fuska akwai inda kyan mace yake tattaruwa ne da ya wuce fuskarta to kuma dama ai ba a san kyan macen ya ja mutum ya kai shi zuwa ga abin da zai kalla kuma ya bata masa rai shi yasa suturar mace ta rufe jikinta sai ya zance matsala ce khilafiyya amma al shine mace ta rufe fuskarta amma in ba ta rufe ba to gaskiya ra'ayin wa'anda suka tafi akan cewa ta yi sako ta saba wa Allah yana da kyau a sake duba shi Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya kansa da rahama a cikin littafin sa Jilbabul Mar'atul Muslima da kuma Ar-Raddul ya tafi akan cewa niqabi shi yafi shi yafi suturar sutar ta mace amma idan ta buɗe fuskar ta ba za a ce ta saba wa Allah ba dai ta kiyaye dokoki da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa mata saboda waɗancan dalilan da hujjoji wallahu a'lam to da wannan sai zanto mun yi magana akan tufafi amma akwai nau'in tufafin da aka haramta wa maza nau'in tufafin da aka ranta maza shine libasu shigura tufafin da in ka sa shi za a ce kai kaɗai ne mutanen ka bisa bisa shi ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Abdullahi dan Amr yace wata rana na saka wasu kaya jajaye a wata ruwaya yana sai maza Allah sun salama ya gani sai ya kalle ni sai ya ce a muka kamar a ce zaki ne fa kamar a ce da mutum uwa shi ce ta sa shi ya sa wannan kayan babarka ce ta ce ka saka wannan kayan yace sai na maza na je na cire su na yayyaga su wata ran sai muka game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ya ya abdullah ina wa'annan ko yala wannan jajayen kayan naka ne sai ce ya rasulullah na yayyaga su na kona su na yaga su na kona su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ma ka sani ka ba tanka sai ta dinga sawa ya ce su mata ashe za su iya sawa kai ma abin da yasa aka hana ka sa jajaye saboda idan ka fito a laraba su su saba da wannan kayan ba da haka wannan kada a ɗauke ta a ce duk wanda aka gani da jajayen kayan na ga wasu 'yan kaushi 'yan haka tugati ya ne ya gani shi ya ce uwanka ce ta ce ka saka kayan nan an yi magana wai ya ce ai annabi ne ya faɗa abdullahi dan umar kuma saboda karancin ilimi na usul ai alwaqi'atu eh, wai tana cewa waqi'atul ayan la tasluhu hukumul lil umum abin da ya faru akan mutum ɗaya saboda wani dalili baya daukar wai umumi a ce kowa sai an dora masa wannan hukunci shi wannan akwai sababi alhukumu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama so saboda haka jama'a ba wai an ce diyalayen kaya wai diyalayen kaya cewa duk wanda ya sa yalayen kaya ya yi sabo ba a'a sai dai idan al'umma ka su saba sawa ba sa'annan kuma duk kayan da ka saka komai kyan su suka wuce idan sawu to ka aikata haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izarul mu'min nisfu sa kwarjalle ko zarin mumini shine yasa sa shi iya wato ainihin rabin kaurinsa in kuma dole sai ya kara to ya zo iya sa ma jawazal ka'abaini fa finna duk abin da ya zo kasa da idan sawu to yana cikin ta sannan kuma jan tufafi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kamar da bukhari ya rawaito cewa inna man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzura Allah ilayhi yawm al a duk wanda ya ja tufafin saboda takama Allah ba zai kalle shi ba ranar al-qiyamah ya tabbata a cikin sahih bukhari sai na abubakar sai zuciya ya rasulullahi inna ahada shikkai izari yastahi illa an ata'ahadahu ɗaya daga cikin bangaren tufafi na saboda sai na abakar a tsaye amma ya sha gide haka da haka in ya saka zanin tunda su zanin suke sawa to zanin wancan haɓa zanin tana jan ƙasa saboda ba ta yi daidai da nan ba sai dai in yankewa za a yi masa shan bantai kuma an haka an bata shi sai manzo Allah ya ce lanta tasna'u zalika khuyala an ya a Babakari. ai kai ba kana yin haka ne dan takama da kababa ba ya sayyidina abubakar Allah ya kare da gare shi sallallahu wa sallamu ala nabiyina muhammad Sosa ita kuma mace dole tufafin ya cika sharadai shida sharadi na farko Allah ya kishi kada ya zanto ya bar wani waje a waje sharadi na biyu Allah ya sifu kada ya zanto kuma ya bi jikinta ya zama bayyik har yana fito da wata gaba daga cikin gabobin jikinta kamar a ga kafadarta ko a gano hannunta sharadi na uku kuma Allah ya shi kada ya zama shara-shara zai bari a hango can cikin kayan da ke jikinta ko irin tufafin da ta saka a ciki sharadi na hudu kuma kada ya zama tufafin maza ne ko tufafin kafirai sharadi na biyar kada ya zanto mai zane-zane ne da ɗaukar ido sharadi na shida kuma kada ta samu turare in za ta fita to in mace ta cika waɗannan to duk irin tufafin da za ta saka ko mayafi ko lafaya ko atamfa ko menene sai ta sa sai sharadi na gaba kada tufafin maza ya kama da tufafin mata a inda mutane suke kamar misali a inda ba yarbawa ne suke zama ba bai kamata namiji ya dinka atamfa ba da les. amma in ya zanto al'umma ku ta karba abin daga wata al'ummar ta ara kuma an saba ma ana ganin maza sun dinka to babu da sai ka sa ashoke sai ka saka net ka saka koma mene amma dai in dai ka saka za a dinga kallon ka to bai bai halatta ba bai halatta ka sa ba saboda wannan zai iya janyo maka al'aini ya cutar da lafiyarka kuma zai sa wataƙila ma a dinga munana maka zato a zaci ko kai ba musulmi bane sa'annan dukkan tufafin da arna suka yi fice da shi to bai halatta kuma mutum ya sa ba ko mace ko namiji saboda manzo Allah sallama ya umarce mu da mu saba wa Yahudawa da Kiristoci yanzu bai halatta mutum ya saka irin kayan da Yahudawa suke sa suke bauta da su a cikin a cikin wurin bautar su ba sannan bai halatta ya saka kayan da Kiristoci suke sawa domin alama ta cewa su kiristoci bane ko da suit da muke sawa akwai irin suit din da yake nuna cewa wannan pastor ne akwai wanda yake nuna wannan brother ne akwai wanda yake nuna wannan reverend ne to shi ma bai halatta mutum ya sa ba saboda kamace da kafirai ya ma tabbata kamar yadda ibn ishaq da wani suka rawaito hassan ibn sabit a cikin rajin da yawa banu tamim a gaban manzo Allah sama yake cewa wala taj'alu lillahi niddan wa aslimu wala taj'alu ziyyan kazil ajim kada ku dinga saka kaya irin kayan gwarawa domin Inda da an ce al'adin su ne gwarawa ko arna waɗanda ba sa ba musulmai ba ne to ko manzo Allah ya ji bai ce komai ba wannan ya nuna bai halatta mutum ya saka kayan da arna suka yi fice da su ba akwai abin da yake kuma bai kamata ba amma ba za a ce haramun bane ne kamar misali yanzu sanya malafa ta ɗauki wani ziyi wani ziyi na daban wanda asali bai kamata a ce mun zama haka yadda muke ba bai kamata abin da yake asalinsa na siyasa ba ne ya faɗo mana cikin rayuwar mu ta yau da kullun da addini domin za a takura mutane yanzu malafa fulani da suna sata to amma yanzu da ka saka malafa a lokacin sai aka kaman cewa kana mara wani bangare baya ne ko arna ko wani abu kamar haka to in dai ka san wurin ku akwai wannan hasasiyar to bai kamata ba idan kuma babu laifi ko a inda kake ana iya sawa to in ka saka ba wanda zai ce maka danni to ya kamata mutum ya dinga kula da abin da ya kamata da kuma ainihin abin da wato bai kamata ba akwai abubuwan da za ka ga ɗan ɗariƙun sufaye sun yi fice da shi suna sawa wanda kuma sunna bata ce a sa ba amma bata hana ba to in dai zanto in ka saka aka gani za a gane kai wannan daga waje kaza kake ko ba kyakkyawar hanya ce kamar irin karaba da ɗan kadiriya suke sawa ko wani janjami da mutum za ga ya saka ya yi fita daban to bai kamata ba shi kun sa kwamanci akan bai halatta bai halatta ba Allah zai rubuta masa bai kamata ba kuma kayi abin da shine khilaful aula abin da ya kamata shine ka sa tufafi mutum ana so ranar juma'a da ranar idi ya sabunta tufafi sunna sai mutum ya rike tufafi na ado da kwalliya lokacin da baki suka zo ya dinga bayyana a ciki manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin haka kuma an samu sahabban sama suna yi ana so mutum ya yi zuhud ya karanta adadin tufafinsa ba dan kuma sai dan kada ya karanta jin daɗinsa a duniya gwanda a yi masa a lahira domin idan ya bari abu saboda Allah a duniya to Allah zai musanya masa a ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa la yanalu al-abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi khawfan mimma bihi ba'd wato bawa ba zai samu daraja ta masu takawa ba sai ya bar abin da ba laifi bane in an yi amma yana tsoron kada ya je ya fada cikin abin da yake da laifi yan uwa a ƙarshe idan mutum zai sa tufafi idan sabo ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yadda za a yi annabi sallallahu ya kasance idan zai sa sabon tufafi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da sunan tirmidhi hadisin umar dan khattab Allah ya kare da a gare shi yana cewa manzo sallallahu yana cewa man istajadda sauran. duk wanda yayi sabon tufafi faladisahu hina yablughu turquwatahu sai ya sa shi to idan ya zo daidai makogaransa zai saka rigar sai ya ce alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi aurati godiya da yabo da kirari sun tabbata ga ubangijin da ya sitirta ni da abin da zan rufe tsaraici na wa atajammalu bihi fi hayati kuma zan yi ado da shi da kwalliya a rayuwata sun ma'amila ila thawbil khalqi fa bihi sannan kuma mutum sai ya dauki wani tufafinsa wanda yake tsoho sai ya bayar da shi sadaka to in mutum ya ka kana fi zimmatillahi wa fi jiwarillah to ya shiga cikin karkashin alkawarin Allah da kulawar Allah wa fi kanafillah kuma yana shingen ubangiji duk wanda zai taba mutum sai dai tsallako shingen ubangiji shingen ubangiji kuma ba zai ba zai tsallako ba ma wa mayitan sawa'un da ransa ko mutuwarsa ko mala'iku ba za su azabtar da mutum ba in ya mutu da imani sannan imam ahmad ya rawaito daga sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai saka kaya kowane iri ne ya cewa alhamdulillahi allazi razaqani min ar-riyashi ma atajammalu bihi fil nasi wa wa bihi awrati na godiya ta tabbata ga Allah da ya azarta ni kaya na ado da zan yi kwalliya da su in fito cikin mutane kuma a lullube a aurata ya tabbata annabi sallama idan ya saka tufafi yakan ce alhamdulillah allazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan fi inganci in zai sa kenan sannan kuma in zai sa sabon kaya shi ma yana cewa Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la idan kuma kaga wani ya saka sabon tufafi sai ka ce masa tubli wato ka kashe tufafin a cikin nutsuwa in kuma ka kashe su wa yukhlifu Allah ta'ala Allah ya sanya maka ya baka tufafin da suka fi wa'annan tufafin ko kuma tabla duk ya an duk zaka iya faɗa ya duk ne tabla tufafin naka su kare wa yuflifullahu ta'ala in sun Allah ya canja maka wasu to a takaice wannan shine abin da zamu tattauna kai dangane da abin da ya shafi a wannan ayoyi masu albarka sai in Allah ya kai mu kuma badi wanda idan aka zo sai a fara daga ayar aya ta 27 eh sai a faro daga aya ta baya wannan wasiya sai nake bari ko da Allah zai kaddara ko na mutu ko wani dalilin ya sa kila ba na tare da ku idan ya zanto an haɗi da faɗin Allah wa idza fa'alu fahishatan qalu wajen alaiha sai a fara daga ya bani adama la na kuma shaytan kama akhraja abawaykum domin a haɗi. yan uwa a takaitan takaicewa ina ba da haƙuri akan lokaci da na ƙara saboda bayanin ne an ana buƙatar ya zanto an kammala shi akan a ce an daza wani abu a wannan duka abin da muka yi tun daga ranar farko har zuwa yau zuwa aya ta 27 karshenta mun yi aya 27 a nan a can kuma mun yi aya nawa 141 zuwa 165 24 ko a zarar 27 49 da nau kenan 51 wato ba ƙaramin aiki ba ne a ce ka koyi aya hamsin da ɗaya a cikin takaitaccen lokaci wanda Allah ya sani da a ce mun bawa ayoyin su da suka cancanta to wallahi rabin rabin rabin su ba za ni amma saboda ƙarancin bincike na da rashin lokaci watakila da san jiki da kuma karancin ilimi ma da makaman binciken da kuma yanayin al'ummar mu a haka ma wasu sai su ga karatun kamar yayi yawa sannan kuma da cewa ana buƙatar abubuwa da yawa don haka a dinga rarrabewa ana shashafawa domin a tafi da yawa ya sa maka taƙaita tafsirin namu akan wa'yansu manufofi da na bayani manufa ta farko na ce za mu yi domin neman yardar Allah in ba kuma ta ba a ranar farko na gaya muku haka to alhamdulillah gwargwado mun iya bakin kokarin mu da ni da ku baki ɗaya ba don mu samu komai ba muke halartar nan jibi bawa Allah nan shugaban musulmi malamai ina buga misali da shi a lokuta daban-daban ina mamaki a zuciya ce to wanda ya zo ji ne amma zai taso daga can unguwarsa shi ma fa malami ne mai tafsiri amma yanzu ya zauna har a gama shi ga dattawa ga ƙananan yara wasu suna zaune a waje sai dab da shan ruwa sannan muke tsayawa so saboda haka ba komai ne ya samu wannan ba sai dan neman yarda Allah ko muna fasa insha Allah Allah ya karɓi abin da muke da 'yan kwamiti ba dare ba rana suke aiki kullum bibiyan mu suke suna tambayar mu alkamalu lillah amma dai iya gwargwado me ba ku da shi me ce ce matsala abin da ya zama wajibi ka siya ma da kanka wani abin sai kaga sun dauke maka maniyinsa tun da muka zo ni da malam arama ba wanda ya tuka su ya tada su tiyari ya tuka ku yayin da a can inda muke kuma kulle da kasan driver saka muke buga can ka buga nan ga yan uwanmu yan agaji malam aminu da malam murtala discipline muna tare da su wanda na tabbatar da ba dan neman yadda Allah ba ba wanda zai tsaya a wannan matsayin da ya tsaya ka baro iyalanka ba sauki ba ne ba tsawon kwana ashirin da wani abu abu na biyu muka ce muna so mu shagalar da kanmu da yi wa Allah da'a a cikin wata ramadan wata ran idan na yi tunani na ga wai karancin ibada da karancin sallah da muke yi da karancin karatun alkur'ani saboda muraja'a wanda a zaman da muke na awa biyu a nan ya cika izu talatin watakila ko ashirin da biyar to amma sai ka zo ka shagala da jin tafsiri wanda shi ma wata ibada ce wannan kamar yana karfafan mu wato yana tsara karayen mu a wani bangare to kuma shi ma wannan halafin in Allah ya da gwargwado mun same shi sai halafi na uku ta raya sunnar sahabbai alhamdulillah har ranar da muka je ba yalsa ba mu yi fashi wannan tafsirin ba tun daga ranar farko ɗaya ga azumi har zuwa yau Allah ne shaida mala'iku ne shaida wayannan duka abubuwan da ba sa magana ranar alkiyama za su yi mana shaida mun raya wannan yinin na Ramadan da yin wannan tafsiri abu na hudu mu yi kokari mu san me Allah yake so mu fahimta a cikin littafi to anan mun yi amfani da salo iri daban-daban salo na barkwanci daban dariya salo na jiddiya salo na wa'azi salo na fada da kuma ainihin salo na labari da kissa da duk wani salo da Allah ya hore mana mu yi amfani da shi wajen a ja hankalin mutane a kewaye ayar da bayanai na ilimi gwargwado abin da malamai suka ce mun ba mu kokarin Allah kuma ya sani kuma kun shaida abu na biyar kuma wanda yana kama da abu na uku sauke nauyi da wajibin da aka dora mana wanda shugabannin mu suka dora mana alhamdulillah uwar kungiya ta kasa ta ba mu aiki ni da alaramma Ku kuma ta turo muku da takarda ta ce muku ku yi kaza ku yi kaza to gwargwado Allah ne shaida mu ma shaida ne mutane ne sun zo sun saurara yau da a ce mun zo masallaci mun gaba kowa sai mu ce mutanen nan sun kisa ga umarnin da aka ba su na cewa an turo musu masu tafsiri to amma kullun ni ban ga masallacin ma yau ya koyaushe cika kullum kuma hatin da aka fara ina ta zatan in an yi nisa mutane za su karatun ba daɗi su daina zuwa amma dai tare da haka na ga sun jure sun ci gaba da zuwa ko ba don suna jin daɗi ba tun dai su yi da'a ga shugabanninmu kuma ga su muna tare da su na jiha kullum tare da su muke tafsirin nan Allah ya ƙara wa shugaba lafiya Allah kuma ya ƙara ba su hikima wajen jagoranci abu na shida wanda muka ce mun zo mu yi tafsirin nan dan mu san juna to alhamdulillah yanzu shi a sanadiyar haka yawanci mutane sun san sunayen mu sun san mu ila ba su iya ba da labari akan wasu ɗabi'un mu ma ko mun san mutane da yawa mun san sunayen su mun san alheran su da sauransu abu na bakwai a cikin al'adaful amma manufofin mu ga wato taimaka wa juna wajen yin aiki na alkhairi to Allah sani har a a yau ba kuma za mu ƙara jaddadawa akan batun tallafi wanda mun hango gaskiya matsala ce kuma abu ne da ya kamata a ce an dage an tashi tsaye gaskiya bai kamata ba a yadda ake jin riba style a ce za a zo a samu masallacin ku har yanzu ba a ƙara sashi tare da cewa an yi ƙoƙari to ya zama wajibi a tashi tsaye mutane su ba da haɗin kai a yi wannan aikin na alkhairi domin da wannan aikin fa za mu shiga aljanna da abin da muka tara na dukiyar mu wallahi za mu ci ne a duniya shi ke nan. sai na umar ya ce idan aka binne mutum farkon abin da zai fara riɓewa a jikinsa shine cikinsa zai fara bindiga ya fashi. da abincin da ka ci kuma shi kenan ya tafi a banza amma abin da ka bawa Allah to kuma shine zai yi saura saboda da Allah ku taimaka a yi kyakkyawan aiki mun haɗu da 'yan uwa mun yi yunkuri tare da kuma ku da taimakon ku an ba da tallafi na marayu kuma an raba musu gwargwadon iko muna fatan Allah ya saka da alkhairi ga wanda suka taimaka da wanda suka yi kokarin isar da saƙon abin da kuma aka gudanar na kuskure irin na dan adam muna fatan Allah subhanahu wataala wato ainihin ya abin nan ya yafi sai manufofinmu na ƙarshe ko kuma hanyoyin da muka wajen cimma waɗannan manufofin na farko dai Allah ya sani kuma kuma shaida ne mun bi tafarki na magabata domin tabbatar da bayani akan abin da ayoyin Allah suke nufi duka tafsiran da nake aiki da su yawanci wata ran zan duba tafsiri goma wata ran kusa da haka wata ran ta wani tafsirin zan hango wani tafsirin bana amfani da tafsirin yan bid'a kwata kwata duka wani abu da na san ya shafi ibada ko aqida ina kokari in takaita da abin da salafus salih suka tafi akai to don haka duk abin da kuka samu a cikin bayani na wanda ya saba wa koyarwar magabata na gari kuka tabbatar da dalili cewa akwai son zuciya ko jahilci a ciki to ku watsar da shi wanda ya amfani da shi to ni dai ban yafe mishi in dai yana sani saboda haka mun bi farkin salaf wajen fassara qur'ani da qur'ani da kuma sunna annabi sallallahu da kalto maganganun sahabbai da kuma rinjayar da maganganu ta hanyar da magabata suke bi wajen rinjayarwa na sani wasu za su yi ƙorafi su ce su gaskiya karatun ya za a aita yin haka to ai haka ya kamata a yi dama in ko ba a yi haka ba wataƙila aka bi wani tafarkin to wataƙila shi ma an hango zai iya bullewa ne amma dai ina ganin usulubi na faɗaɗawa salo na faɗaɗawa ya kamata ko guri ɗaya ne a samu a cikin al'umma ana yi to alhamdulillah rabbil alamin min iya bakin kokarin wajen wannan ah, salo na biyu mun ba hanyoyi na ilimi abin nake nufi da hanyoyi na ilimi idan za mu kawo wani abu scientifically abin da ke da alaka da kimiyya da fasaha to muna kokari mu ɗauko maganganun masu kimiyya da fasaha amma duka abin da ya saba wa shari'a a cikin muna nisarati abin da ya shafi harkar kimiyya ta dan adam abin da ya shafi harkar abinci kun ga mun kakkawo mun yi bayani da bino man da sauransu a ah, sa'annan tafsirin mun bi usulubin da malamai suka faɗa wajen tarifin tafsiri wanda a ranar farko na kawo tarifin azzarkashi Azurkani, abu hayyan azzahabi din na yi muku bayani sannan sai a ƙarshe a abu na uku mun ƙulla alaƙa tsakanin qur'ani da rayuwar yau da kullum domin wasu suna zaton cewa alƙur'ani kawai lahira ya taɓa ya bar duniya to mun haɗa da bayani akan duniya da lahira baki ɗaya gwargwado abu na ƙarshe na na hudu shine na je ƙarshe wato gwargwado duka abin da za mu faɗa muna ƙoƙari mu koma zuwa ga asalinsa sai kuma abu na biyar shine na ƙarshe mun yi ƙoƙari gwargwado mu amsa tambayoyi wasu tambayoyin ma ba a yi su ba mu muke yin su mu ce to in an ce ka kaza to kuma ga amsa su to da wannan a taƙaice tare da kuma raunin mu da tawayar mu muke jin cewa mun yi iya bakin ƙoƙarin mu wajen sauke amanar da Allah ya ɗora mana Allah zai tambaye mu ranar kiyama kuma Allah zai tambaye ku a madadina da alaramma muna nika kokon mu na addu'a zuwa gare ku akan Allah ya tabbatar mana da ikhlasi a cikin zukatanmu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dinga yin abu dan shi Allah ya ƙara mana basira da hikima da jajircewa da kuma ƙarfin hali wajen faɗar gaskiya kuma dukkan mu Allah ya sanar da mu abin da zai amfana da mu Allah ya ba mu ikon mu yi amfani da abin da Allah ya amfani ya sanar da mu idan kuma akwai wanda muka saba ko da magana ko da aiki ko da wani abu so muna roƙon ya yafe mana saboda mu yan adam ne kuma muna muku kyakkyawan fata na alkhairi tare da godiya ga dukkan waɗanda suka halarci wannan taro tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa kuma sai ayi hakuri da gazawar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau itambe kallimar bayanin malam gaba daya wato ya sama da shauki kuma duk ciki ya mutu ko zai dawo ko za mu haɗu ko kuma za a yi wani da shi Allah ba don haka kamar da malami bayani ya fiya da ruku sun ya fi junan haka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki da muka yi domin sa a mizan a sa shi a addu'a da shi da alarama wajen tafiya su kuma sun hau hanyar sama to kamar da muke bayani kwanaki Allah kuma ɗan na sanar jama'a cewa yau ga shi kowar da aka yi a nan insha Allah alhamdulillah ga iyayenmu ga shugabanninmu tun a nan da mu. to akwai bayani da muke so mu dan jawo hankalin mutane wanda yake an yi shi a kare ne a cire shi a zuciya bayani shi ne akan kyautata wannan tsari wannan masallaci yan agaji ya shi nan suna zagawa wannan taimako da ake nema ana bukatar duk wanda yake cikin wannan ɗaki ya ji tsoron Allah kuma ya taimaka wannan wata ne wanda duk abin da kai na wajen kyautatawa da sha wanda rufa ma shi ake. su don haka mutane a taimaka a bada taimako kamar kofofin da muke gani mun riga mun samu labari tun a wajen shirina cewa malamin da ya zo wancan lokaci ba shi bane da zo to shi sa aka ta'allaka domin a rike a kyautata a gyara to sai da dai ya zo din sai da ajizanci da na ɗan adam ba mu da shi amma dole da ya zo insha Allah mun dan zauna akan wani abu da ake kira ta da ma malami ga shi ko huduma ma an sa su ba shi ne akan wajen dubu biyar da wani kuɗi to sai da haka ga ana yi a taimaka don girman Allah in tansallaha ya nasurkum wa yusabbit aqdamakum a taimaka a ba da abin da yake cikin aljihu Allah zai banya shi ya ba da shi fiye da inda ba ka shi ne dan jan da muke so yiwuwa ma ɗan uwa da muke tare a sai ko da zurgu kun ta bayarwa malam ma ya tambaya ya ce ya hasa ku ne na ce su ne suka gina su suka ta bayar kuɗin wanda ma kuka ana yi din nan na bayan gida da sauran wani zarkar ya kawo da ya kawo musamman a wa'azin malam nan da ya ce to ga zakar da aje idan ka duba ta baya ce za ku ga an eh, eh, WC na pipeline na wannan fitsari da gidan kashi da tsakunan da suke sama duk an fara musu aiki ana cikin tafsirin amma mutanen da suke suna zaga suna yi wanda ya ka don Allah ya rada ya taimaka cewa shi daga cikin tafiyar nan a taimaka a fi tafiyar lafi a jajirce wajen taimakawa a taimaka yan agaji a zaga a zaga a taimaka a cikin tafiyar lafi Allah ne rukar ya ya ba da abin da ake nema insha Allah ina ganin bayan haka kuma za mu sake koma ga malam har yanzu ban bar malam ba malam ka gaya musu malam domin sun fi jin magana ka gaya haka ne mana kan cewa duk ba wanda ya motsa ba malam malam na ka gaya musu sun fi jin magana ka malam wancan karin da malam ya ce marayu a miliyan ɗaya ka kaɗan ne ba kawo ba inda malam ya sake magana ma sai an wuce miliyan ɗaya to Allah ya saka mu da alkhairi kuma a kai yana da yawa amma a yau ne Allah ya ai dawowa za ka yi to kamar yadda ya nema a ƙara faɗa kyautata zato ne kuma Allah ya saka masa da alkhairi to nema abun mu sauti ila sauti ina ƙara tisa ta akan muryarsa cewa a taimaka ɗin da Allah jama'a jajirce a fito da abin da ya buya a cikin aljihu in kuma babu to yi alkawari insha Allah idan kuka yi Allah zai muku Allah ya saka da alkhairi dan agaji a tsaya tsayin daka in an zaga ka kan karbi wuce da wuri ka rinka dan jan birki in ka zo da kake ganin akwai ka tsaya ne ka dan jan birki kafin ka wuce kana waiwayin baya kuma me yawa a ce dawo Allah ya ji wanka yanzu ba tare da bata lokaci ba insha Allah zan nika abin magana ga shaman na kwamitin dawa da tafsiri akwai mutane wanda yake jami'a waɗanda mutane ɗan personalist wanda duk taro da ake namu tare nake kuma suna gabatar da wasu ɗan nasihohi wanda jama'a a cikin ji daɗi saboda haka ba kowa ne zai samu ya ba a yi haƙuri amma wasu daga cikinsu insha Allah za su gabatar da wannan bayani